na fara yau kilo ta jabo. ba wanda bai daidai ba banga zai ga da kyau ba ko tudun wa zai hau. Wanda ba shi da doki ba ya kyamar jaki don da shi zai aiki haka ma shi zai hau. Yanko, abin da nake so da kai abu ɗaya ne. Da Allah ka kyale ni in huta. Eh? Ka kyale ni in huta, ka raba kanka da wannan masifa ta zuwa gidanmu. Dan masifa ce ta hau kanka. Kai malam dakata. Za ka zo har gidanmu ka ci mutunci. Saboda menene? To ka ja shi ku tafi mana. Gashi nan ja shi ku tafi. Dai, wallahi kana ba da mana. Ba gaira ba dalili ga 'yan mata nan birjik. maimakon ka nema ka kama wannan yarinyar ililiwa kamar ta takarda dan hanci zuriya kamar biro ka ce wai kai ka abin nan abdullahi cin mutuncin kuma kai na zai dawo ki damu na hajiya kamar me mai gida wani harkar kasuwanci ne ko yara gaya miki wata magana sabani wanda kika sani sake tuna san ta ba tuna miki amma dai kin sa kaga tsaya tsaya tsaya tsaya da gaisu na son ka ƙara zuwa gidanmu a wannan lokacin kana ji ko abin da zan iya gaya maka kenan eh yi ganin gaskiya zan gaya miki matan hade biyu ne na goma sha biyu a shekaru na ko su fi hamsin da biyar ba gani amma na tabbatar miki dan sha bakwai abin da ya zan yi ina dawowa yanzu a kofar gida eh. sai na ga bilki da wanda nake gaya miki yaro mutumin kirki wanda muka je kan magana kudin wutan ne ya taimaka mu. Ok, wanda ka taɓa bani labari kwanaki. Ƙwarai kuwa. Dama yana zuwa wajen bilki? Tuni alhaji ni ba zan iya in sani ba. Bilki? Ban ji abin da kika ce game da tauraron nawa ba. Hmm. Ai kawai wani kallo da na kuna yi. sai kawai ya sace min hankali na malama bilkis na san ki fa ki da tsokana to idan na samu dan jan ce mishi wa turo ni a ki ce injiniya aminu md shi ya turo ki nagode yawwa allah saka da alheri to zaki tafi ban san sunan ki ba sunana kubura kubura ko nice ne very fine so in kun kin gama sai ki zo ki same ni ko to shikenan eh, gaskiya kin bani kunya yanzu a ce kamar aminu ba inda allah ya rage shi ki ringa wulakanta shi kullum yana kan hanya ruwan sama dare iska baya hana shi zuwa to ai shi kenan kya janyo kanki yanzu kya yi zaman jiran wani tunda kika kore shi kai to wannan an sha turai a ga yadda fuskar ka take a nuri kamar irin nan tuffa din nan wanda ya je karatu ba <laughs> ni duk abin da nake so ma da kuntin zai ba shi kuke tambaya ta ai ce ko an yan mata ne a can a ha ba zama dole ya musa kashe mana kuɗi mu je karatu mu ce mu tsaya shi da aya da yan mata abin da muka je shi muka yi lalacewa wanda ke jin yunwa ya yake cin cin